Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar daya ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce akwai yiwuwar makamin da aka yi amfani da shi wajen kai hari kan kwambar motocin kayan agaji a ukraine makamin kariya ne na rasha mai cin dogon zango jami'an sojin kasar burkina faso sun yi juyin mulkin da ya hambarar da gwamnatin mulkin sojin kasar ta shugaba paul henry da miba koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau asabar lamarin da ya kara adadin harba makamanta mafi yawa a wannan shekara tsakanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne za a ji cewa bayan da sojojin Burkina Faso suka tabbatar da sake juyin mulki a kasar jiya Juma'a wasu manazarta na ganin cewa ai tare da su ne shi da riba ɗin ya yi juyin mulki don ni abin da aka yi na ganin shi da hamayya tsakanin ƙungiyoyi na sojojin waɗanda suka yi juyin mulki tsakaninsu da zancen tsaro tun da zancen tsaro ba abin da ya sauya Idan muka leƙa Najeriya kuma za a ji cewa kasar ta gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na Ingila. Sannan za a ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun yi bikin samun 'yancin kan Najeriya tare da gudanar da taron addu'o'i. Kamar kowane yammacin rana Asabar, yau ba muna tafa da shirin a lafiya wanda babu Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Asabar ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce akwai yiwuwar makamin da aka yi amfani da shi wajen kai hari kan kwamban motocin kayan agaji a Ukraine. Makamin kariya ne na Rasha mai cin dogon zango da ake amfani da shi domin harin ƙasa. a cikin wani rahoton binciken sirri da aka wallafa a twitter ma'aikatar ta bayyana cewa karancin makamai musamman masu cin dogon zango shine ya haifar da amfani da manyan makaman da ke cikin ƙasa a kusa da zaporisiya rahoton ya ce harin na jiya juma'a daidai ranar da shugaban rasha vladimir putin ya yi da'awar mallake yankuna hudu na ukraine ciki har da zaporisiya ya yi sanadiyar rasha ta kashe fararen hula da a yanzu take ikirarin cewa 'yan kasarta ne an kashe mutane talatin aka kuma raunata akalla wasu tamanin a harin wanda aka kai kan mutanen da ke fafutukar ceto 'yan uwansu daga yankunan da aka mamaye an kuma kashe akalla mutane uku a wani hari na daban a mikolaif tare da jikkata akalla goma sha biyu jami'an sojin kasar burkina faso sun ce an gudanar da juyin mulkin da ya haɓarar da gwamnatin mulkin sojin kasar shugaban rundunar sojin kasar ibrahim traore ya ba da sanarwa da yammacin jiya juma'a cewa sojoji sun karbe mulki yayin da suka hamɓarar da shugaban kasar na mulkin soji paul henry da miba wanda shi kansa ya karbe mulkin ne a wani juyin mulki watanni takwas da suka gabata traore ya faɗa wata sanarwa cewa wani gungun jami'an sojin da suka taimakawa da miba ya karbe mulki a watan janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a kasar ba wadda ta daɗe tana fama da tashin hankalin addini wani jami'in soji ne ya gabatar da sanarwar da traore ya rattabawa hannu a gidan talabijin da yammacin jiya juma'a sanarwar ta traore ta ci gaba da cewa a yayin da muke fuskantar taɓarɓarewar al'amura mun yi ta yunkuri a lokuta da dama domin nusar da damiba da ya mai da hankalin gwamnati kan yanayin tsaro a lokacin da damiba ya karɓe mulki a watan janairu bayan hamɓarar da shugaban ƙasa rosh kabore ya yi alkawarin samar da tsaro a ƙasar to sai dai kuma an ci gaba da tashi hankali a kasar aka kuma rikicin siyasa ya kara ta'azzara a 'yan watannin nan juyin mulkin ya auku ne jim kaɗan bayan dawowar da miba daga babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ya gabatar da jawabi a birnin new york an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko sojojin burkina faso sun tabbatar da kifar da shugaban gwamnatin rikon kwaryar ƙasar kanal paul henry da miba bayan da aka shafe wurin jiya juma'a talatin ga watan satumba cikin yanayin ta ci bata ci ba waɗannan askarawa a ƙarƙashin jagorancin kaftin ibrahim tarore na zargin shugaba da miba da gaza samar da sauyi a game da matsalar tsaro watanni takwas bayan da ya hambarar da shugaba kabore sanadiyar yaduwar ayyukan ta'addanci a sassan ƙasar mai makwabtaka da mali da jamhuriyar niger Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État Kakakin sojojin da suka yi juyin mulki a Burkina Faso Kaftan Kiswera Faruk a Azaria Sorgo kenan lokacin da yake ba da sanarwar tsige Kanal Paul Hari Sandawogo da Miba daga shugabancin gwamnatin rikon kwaryar kasar saboda zargin sa da kaucewa ainihin manufofin da aka kuduri niyyar shimfiɗawa a washe garin juyin mulkin 24 ga watan Janairun 2022 da nufin tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi al'umma suna zargin sa da mai da hankali wajen harkokin siyasa a maimakon yaƙi da ta'addanci hasali ma wannan matsala ta ƙara kamari inda 'yan ta'adda suka ci gaba da mamaye yankuna da dama loin de libérer les territoires occupés les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes sojojin na majalisar mpsr sun bayyana kaftan ibrahim traore a matsayin jagoransu kafin a nan gaba taron wakilan rukunonin al'umma ya zaɓi mutumin da zai ja gamar harkokin rikon kwaryar ƙasar sun soke kundin tsarin mulkin ƙasa sun kuma rusa gwamnati da majalisar wakilai ta rikon kwarya sannan sun dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa da na ƙungiyoyin fararen kula suna masu jaddada aniyar mai da hankali wajen samar da tsaro a ƙasar da suka ce talakawanta sun matukar wahala sanadiyar yanayin da aka shiga majalisar sojojin ta mpsr ta sanar da rufe iyakokin kasar ta burkina faso daga 12 daren jiya juma'a har sai yadda hali ya yi a yayin da aka ayyana dokar hana fita da karfe 9 na dare zuwa 5 na asuba Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 da yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan juyin mulki editan jaridar larude listuwar ibrahim musa ya kwatanta abin a matsayin wani babban koma bayan demokuraɗiyya a sahel ai tare da su ne shi jami ɗin ya yi juyin mulki don ni abin da aka yi na ganin shi da hamayya tsakanin ƙungiyoyi na sojojin waanda suka yi juyin mulki tsakaninsu da zancen tsaro tun da zancen tsaro ba abin da ya sauya yaya wanda shine kwamanda na zon ɗin kaya inda ta'addancin ke da kamari ka baro ka zo ka yi shirin mulki ka ɗauki mulki ka dawo a gadugu kenan kamar yadda dami ba ɗin yayi ne ai shi ma dami ba ɗin shi ne komanda na yankin dori yankin na sahel inda ta'addancin ya shama kai a ƙasa ta burkina faso ya jiyo juyin mulki shi kuma wanga yana kaya shi ma ya watsar ya zo ya juyin mulki da ya dawo cikin birni ya zamana kenan akwai aya tambaya wai tsaron ne ke sa suna juyin mulki ko ko wasu dalilai na daban an da ya shafe wunin jiya juma'a cikin halin rudani a birnin wagadugu bayan da sojoji dauke da manyan bindigogi suka mamaye mahimman wurare cikin su har da gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnati waɗanda suka dakatar da watsa shirye-shirye kafin a cikin dare sojoji su bayyana don gabatar da sanarwar wannan juyin mulki da ke na biyu a cikin watanni takwas kacal a ƙasar ta burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gai da Sulamu Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da cigaban labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin Kabul ya karu zuwa 35 kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a yau Asabar. Yayin da matan Hazara mabiya aƙidar Shi'a da suka fi shan hukuma sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan kare dangi da ake yi wa tsirarun al'ummarsu a jiya juma'a wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani ɗakin karatu na birnin kabul a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai ke gudanar da gwaje-gwaje na shirye-shiryen jarabawar shiga jami'a a yankin dutch el barshi na birnin unguwar yammacin yankin ta kunshi akasarin musulmai mabiya mazhabar shi'a haka kuma gida ne ga tsirarun al'ummar hazara al'ummar da ta yi tarihin fuskantar tsangwama wace kuma aka yi ta'aunawa da hare-hare a wasu munanan hare-hare da aka kai a afghanistan a cikin 'yan shekarun nan ofishin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ya faɗa wata sanarwa cewa alkaluma na baya-bayan nan daga harin sun kai akalla mutane 35 da suka mutu yayin da wasu 82 suka jikkata fiye da ashirin daga cikin waɗanda aka kashe 'yan mata ne da mata in ji sanarwar. alƙalumman waɗanda lamarin ya rutsa da su da tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya zarta adadin wanda hukumomin kabul suka bayar mahaukaciyar guguwar ayan ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa hukuwa a amurka ta kutsa kudancin carolina a jiya juma'a inda ta yi lahani na biyu mafi ƙarfi bayan ta ragargaza florida hukumar kula da guguwa ta ƙasa nhc ta ce ayan ta yi ƙasa a kusa da georgetown da ke kudancin carolina ya zuwa rukunin guguwa na ɗaya mafi ƙarfin iska da ke cin nisan kilomita 140 a cikin sa'a ɗaya. Daga baya ta rage ƙarfi zuwa guguwar da ta biyo bayan yanayi mai zafi. Amma hukumar ta NHC ta ce da yammacin jiya Juma'a ayan tana haifar da ruwan sama mai yawa da ambaliya da iska mai ƙarfin gaske a kudancin Carolina da na Carolina. a gaida Murtala Faruku na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yau tarayyar Najeriya ta yi shagulgulan cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga kasar Ingila da ta mata mulkin mallaka daga Abuja. Wakilin Umar Faruku Musa ya saurari jawabin shugaba Muhammadu Buhari tare da shaida bukukuwan da aka yi ga kuma rahoton da ya aiko mana. Taken Najeriya kenan da aka kada kafin Shuba Muhammadu Buhari ya gabatar da bayanin suka 'yan Najeriya na murnar cika shekara 62 da samun 'yancin kai. Shuba Buhari ya yi amfani da wannan damar wanda ya kai kusan minti 25 yana jawabi akan kalubalen da ya fuskanta a lokacin da ya karbi ragamar mulkin Najeriya da irin canje-canje da gyare-gyare da nasarori da ya samu wanda in ba da haɗin kan 'yan najeriya ba kamar da ya ce da matsalolin sun zama muhimman kalubale ga walwala da kuma ci gaban najeriya da yana tsokaci da bayani akan matsalolin tsaro da kunci na rayuwa shugaba muhammadu buhari sai ya ce ina sane kuma ina tare da damuwa da kuncin da 'yan najeriya ke fama da su kuma ina ba ku tabbacin cewa juriyarku da haƙurinku ba za su tafi a banza ba domin kuwa muna ƙara himmatuwa da tsara dabaru daban-daban da suka dace musamman da jami'an tsaro na najeriya ke bi domin shawo kan matsalolin tsaro da ake fuskanta a najeriya a shekara ta 2015 da wannan gwamnati ta shigo mun ba da dukkan kudaden da ake bukata domin yakar matsaloli na tsaro haka kuma da shugaba muhammadu buhari yana jawabi akan matsalolin da suka shafi ilimi da kuma kasawa da gwamnati ta yi wurin shawo kan matsalolin dambaro da ake ta fuskanta da 'yan kungiyar ta asu sai ya ce i must confess that i am very pained by the recurring disruption to our tertiary education system and i am using this independence day celebration ya ce ina cikin damuwa matuƙa gaya kuma wajibi ne in faɗa a nan cewar ci gaba da dambaro da ake samu da kunci akan ɓangaren ilimi na najeriya yana ci tuwo a ƙwarya kuma yana kawo cikas akan manufofi na gwamnati na inganta sha'anin ilimi don haka a nan ina kira ga malaman jami'o'i da ƙungiyarsu ta asu da su yi ƙoƙari su koma azuzuwansu a ci gaba da koyarwa mu kuma za mu ci gaba da duba hanyoyin da za a bi gurin warware sauran bukatun da suka gabatar da ake ta kokarin yin masalaha a kai a cikin ɗan ƙaramin lokaci gwargwadon yawan kuɗaɗe da gwamnati ke da su a hannu wanda zai amfani da su wurin biyan sauran bukatun. shuba Buhari bai yi ƙasa a gwiwa ba wurin ƙoƙarin nuna wa 'yan Najeriya cewar gwamnatinsa ta yi shekaru kusan bakwai da rabi a kan karga mulki kuma ta yi amfani da duk waɗannan lokutan da take da wurin shirya tsare-tsare da za a bi wurin haifar da gwamnatin demokuraɗiyya mai inganci mai albarka wanda duk ƙuri'ar da 'yan najeriya suka kaɗa za a kirga da ita jim kaɗan bayan jawabi ne na shugaba muhammadu buhari ya je babban filin wasanni na ƙasa inda aka yi farati tare da kaɗe-kaɗe da raira na gargajiya da kuma jawabai duka dai abokin cikar shekara 62 da najeriya ta samu 'yancin kai kamar haka. kaɗan kenan daga irin bukukuwa da faratin da aka yi a wurin bukin cikar shekara najeriya 62 da samun 'yancin kai a babban birnin tarayyar najeriya abuja umar faruk musa amurka a abuja Najeriya. a gaida umar faruk musa to har yanzu dai akan batun bikin samun yancin kan najeriya ne wasu 'yan najeriya mazauna jamhuriyar Nijar na murar cika shekaru 62 da samun yancin kai inda suka gudanar da addu'o'i ga najeriya domin neman zaman lafiya a lokutan zaɓe da kuma samun ci gaba mai ɗorewa daga agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. Kowace ranar ɗaya ga watan Oktoba 'yan Najeriya na bikin samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka kuma a bana ƙasar ta cika shekaru 62 da samun 'yancin kai. Bisa ga al'ada a kowace ranar ɗaya ga wannan watan na kasancewa hutu kuma bikin ga al'ummar kasar da haka 'yan Najeriya mazauna Nijar suka gudanar da bikin samun 'yancin kan. Koyaya 'yan Najeriya mazauna Nijar kin suka ji da wannan ranar ga dai wasu daga cikinsu. na Lawal Ahmed dan Najeriya wanda nake zaune a Nijar a jihar Agadez. Lallai Najeriya ta cika shekara 62 ko ba komai dai an samu haɗin kai kuma an samu ci gaba da dama alhamdulillahi mu mun san cewa Allah ya soya da za a yi zaɓe lafiya a kare lafiya Najeriya ta samu ci gaba da arewacin da kudancin gaba ɗaya ƙasan ta samu ci gaba daidai gwargwado ni ne Alhaji Alhassan mutanen Najeriya mazauna Agadas wannan rana mun ji daɗi ɗari bisa ɗari fatan Allah ya sa a yi zaɓe lafiya Allah ya bamu wannan zai mana adalci a ƙasanmu sunana Usman Tare Yunus ni dan jihar Kano ne alhamdulillah ya muna farin ciki sosai muna fatan Allah ya ba mu ingantaccen tsaro mai kyau da fatan Allah ya zaba mana shugabanni na gari Najeriya ƙasa mai yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki a Afirka ta gudanar da bikin a bana a cikin wani yanayi da matsaloli masu nasaba da tsaro da tattalin arziki da kuma siyasa suka dabaibaye ƙasar da haka 'yan Najeriya mazauna Nijar da suka haɗa musulmai da kiristoci suka gudanar da taron addu'o'i don neman Allah ya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin Alhaji Khalid shine shugaban 'yan Najeriya mazauna jihar Agadez. Babban burinmu baya wuce abubuwa biyu zuwa uku. Na farko mu ta zauna lafiya. Na biyu ya za a yi mu ta ci gaba. Duk wannan abin da nasa fama yana ɗaya daga cikin nishaɗin da muke yi yau a matsayin mu na 'yan Najeriya mazauna nan ƙasar Nijar. Wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'i da kuma wasu addu'o'i da muke yi akan neman ci gaba da addu'o'i kuma akan neman zaman lafiya da daidaito bayan addu'o'i kamar yadda ka gani yanzu haka alhamdulillah yanzu dama kawai mu dan zona ne mu dan gamu mu zona mu dan ga menene ake ciki kuma me kasan mu take ciki to sai dai da yawa daga cikin yan Najeriya mazauna Nijar kin na ganin babu wani ci gaba da Nijeriya ta samu tsawon shekaru 62 da samun yancin kan sunana ana Sarabi dan Najeriya mazaunin garin Agadez yau kasa ta take cika shekara 62 da samun yancin kai amma har yau ana cewa an samu yanci yanci ne kamar za a ce ci gaban mai haƙa rijiya tunda da yawa kasashen duniya da suka ci gaba a fannin lafiya tsaro ilimi da an baro mu a baya to dai da gwamnati dai za ta duba ta yi ci gaba da iya bakin kokarinta kan ta sama wa talaka gobe mai kyau. Sunana Abdulkadir Habibu haifaffen Kano Najeriya na cika shekara 62 da samun yancin kai. Ci gaba da ake cewa an samu gaskiya akwai kurakurai da yawa da aka samu kamar matsalar tsaro da matsalar ilimi yanzu ana fama da. Masana dai na ci gaba da kiraye-kiraye wajen ganin kasar ta dawo kan turba tare da magance matsalolin da suka dabaibaye ta musamman fannin tsaro da tattalin arziki. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kokarin ci gaba da duba abubuwan da ke janyo hatsarin ababen hawa a birnin tarayya abuja yau ma za mu ci gaba da tattaunawa da malam awal muhammad kwantagora jami'i a hukumar vio to amma kafin nan bari mu duba labarin wani hadarin mota da ya faru a kan hanyar argungu zuwa birnin kebbi a jihar kebbi inda mutane biyar suka kone kurmus ga dai karin bayani daga muhammad nasiru a can birnin kebin bayan matsalolin da ake ta samu inda 'yan bindiga ke kisan jama'a a najeriya wani abu da ke sanadin salwantar rayukan jama'a shine hadarin mota wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya wani hadari ne ya auku jiya talata wanda ya shafi motoci biyar akan hanyar argungu zuwa birnin kebbi yanzu haka dai mutane biyar sun kone kurmamus yayin da wasu tara ke karɓar kulawa a asibitocin da ke jihar na zanta da jami'an hukumar kula da kiyaye ako haɗura mai kula da yankin na argungu ibrahim adamu akan wannan haɗarin. motoci guda biyar na bin elbozo da mashin daya kuma eh, mutum da sun mutu mutum tara suna asibiti akwai motoci na ecobank eh, da escort ɗinsu eh, abin da ya kojin wannan overspeed ne da jangaza overtaking wasu sun zo suna overspeeding sai guda biyu suka yi on collision mai dauke da mai sai man ne ya kama da wuta shine biyan bobe ne sauran motocin kamar su mutanen da Allah ya macikawa cikin waɗannan motoci suke na bankin ne ko ko a cikin motocin fasinja ne akwai police da cikin na banki ne cikin kwamboyi to sauran na waɗannan motoci ne akwai mai mashin ɗaya. wanda ya je tsaye cross ne aka hada da shi ma an kashe shi. To yanzu yanzu kamar an gano kila yan uwa waɗanda suka rasu ko waɗanda ke kwance asibiti. Waɗanda suka mutu da mun riga mun kai mortuary za mu yi falwa a gane yan uwa wasu wasu ma dai yan sanda na hanyar falin din su to kebi eh, general hospital. Hadarin mota da ya halaka mutane da dama a Najeriya domin ko daga watan Yuli zuwa Satumba na wannan shekara an samu salwantar rayuka fiye da hamsin inda aka samu goma sha tara a babban birnin tarayya Abuja talatin a jihar kaduna da kuma wasu uku a jihar bauchi masu shari'a kan lamuran yau da kullum na ganin cewa akwai buƙatar a ƙara kiyayewa da wasu abubuwa domin samun sauƙin wannan matsalar kamar yadda farfesa bello bada ke cewa ya zama wajibi hukuma wadda ake kula da sha'anin zirga-zirga na motoci su falka idan dole suna bacci wani lodi kana gani ne da ganin wannan lodi kasan da cewa sun riga sun shahada waɗanda ke cikin wannan mota amma kuma ba ka zaton cewa in sun iso irin wayan da hukuma take a bari su wuce to amma ka iske an bari sun wuce abubuwan sun yi yawa titi babu kyau sannan ga tsadar rayuwa direbobin babu kwanciya hankali akan titi allah allah suke yi su wuce wuri mai hadari ana tsakanin haka ne ake ta samun haɗura ko kuma taya ta fashe masu ruwa da tsaki ga sha'anin kiyaye ko haɗura na ganin cewa da jama'a za su bi doka gwamnati ta sauki nauyin da ke kanta da za a iya samun sauƙin waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya to da gaida muhammad nasir to yanzu kuma bari mu ci gaba da tattaunawar da muka yi da malam awal musa kwantagora na hukumar vio akan abubuwan da ke haddasa hatsira a birnin tarayya abuja kuma ta yaya za a ce maki kwana 26 ne mutum shine zai yi a cewa har ya iya motar da zai iya tukawa daga nan ya kai daga abuja ya kai mota maiduguri daga abuja ya kai mota port daga abuja ya kai mota lagos daga abuja ya kai mota sokoto katsina zamfara yobe tsakaninki da allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan lokacin da duka ɗauki lasisi ka ba mutum fa zai iya tukin mota daga nan har kasashen duniya to kin ku gaba abin da za a koya a cikin kwana 26 wani. a yadda dokar ta tanada doka ta jiha cewa ka koyi mota wata uku bayan ka koya wata uku ka sabanta wannan lanar famit din wata uku ka ƙara sabanta ta har sai ka yi so uku tukunna wata tara kenan sannan ka yi kamin ka zo a gwada ka a baka lasisi to ita wannan hukumar ta zo ta ce cikin kwana shida. kuma kowane kwana 26 awa ɗaya ne zaka koyi mota a cikin awa ɗaya saboda Allah tsakaninki da Allah ta ya za a yi awa ɗaya a wuni a ce wai mutum ya koyi mota har kwana 26 wai akan shi ne ya kware akan shi ne kuma ke son a bashi lasisi kuma su kuma da su kuma a matsayin su na wannan hukuman suna gaba da gwada mutanen da muke yi kamin a basu lasisi e, suna gaba saboda mai makarantun nasu ne certificate din nasu ne wani certificate din a cikin wani makarantan a cikin laptop yake wani makarantan a cikin mota yake ki manta da cewa wai suna da ofis ofis din ba ofis din karya ne ba na gaskiya bane ofis din yawancin makarantun a waya suke yi wanda yake a waya za a yi maka komai tsakanin ki da Allah an ɗauko hanyar gyara to madalla a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar yanzu a madaidin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nike sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida Baba Yakubu Makeri. Ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraron kukan aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nizifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Maheka Roga Sokoto suka ce BOA. Kamar yadda ake ta murna zagayowar ranar 'yancin kai a sassa daban-daban na Najeriya. Muna taya 'yan uwanmu na gida da waje wannan murna. Allah ya albarkaci Najeriya Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da ke damun mu ta gado Najeriya. Allah ya ƙara ɗaukaka sunan Najeriya tsakanin ƙasashen duniya amin. Sako na gaba ya fito ne daga baban gida IBB Giyawa daga jihar Sokoto ya ce Assalam BOA Hausa na sanya amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana matasan Najeriya da cewa kada mu bari gurɓatattun 'yan siyasa su yi amfani da mu wajen bangar siyasa a zaɓukan da ke tafa na 2023 domin ganin an kaɗa gangar siyasa yanzu ne suke da buƙatar mu matasa da fatan matasa sun ji wannan kira nawa Sako daga Sani Muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ya ce salam ya Hausa na ta al'ummar kasar mu Najeriya murnar cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. ta ɗaya ɓangaren ina addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya ya wadata mu da samun shugabanni na gari masu ƙaunar mu amin summa amin sai sako daga Shehu Adamu Rijau yake yayin da aka fara yakin neman zaben 2023 a Najeriya muna kira ga duk wani ɗan takara da zai ziyarce mu da ya tabbatar da cewa ya tanadi abin da zai faɗa mana na gaskiya domin yanzu lokacin daɗin baki ya wuce Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hafiz a takaice a yau Asabar ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce akwai yiwuwar makamin da aka yi amfani da shi wajen kai hari kan kwambar motocin kayan agaji a Ukraine. Makamin kariya ne na Rasha mai cin dogon zango da ake amfani da shi domin harin ƙasa. A cikin wani rahoton binciken sirri da aka wallafa a Twitter. ma'aikatar ta bayyana cewa karancin makamai musamman masu cin dogon zango shine ya haifar da amfani da manyan makaman da ke cikin ƙasa a kusa da zaporisiya jami'an sojin ƙasar burkina faso sun ce an gudanar da juyin mulkin da ya hamɓarar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar shugaban rundunar sojin ƙasar ibrahim traore ya ba da sanarwa da yammacin jiya juma'a cewa sojoji sun karɓe mulki yayin da suka hamɓarar da shugaban ƙasar na mulkin soji paul henry da miba wanda shi ma ya karbe mulkin ne a wani juyin mulki watanni takwas da suka gabata koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau asabar lamarin da ya kara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'an koriya ta kudu koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar a cewar sojojin koriya ta kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda shida kenan a cikin wannan makon ciki har da waɗanda ta harba kafin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta ziyarci koriya ta kudu da kuma bayan ziyarar ta ta. adadin waɗanda suka mutu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin kabul ya karu zuwa talatin da biyar kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar a yau asabar yayin da matan hazara na mabiya aƙidar shi'a da suka fi shan uku ba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan kare dangi da ake yi wa tsirarun al'ummarsu mahaukaciyar guguwar ayan daya daga cikin guguwa mafi karfi da ta taba hukuwa a amurka ta kutsa a kudancin carolina a jiya juma'a inda ta yi lahani na biyu mafi karfi bayan ta ragargaza florida hukumar kula da guguwa ta ƙasa ta ce ayan ta yi ƙasa a kusa da georgetown da ke kudancin carolina ya zuwa rukunin guguwa na ɗaya mai karfin iska da ke cin nisan kilomita 140 a cikin sa'a ɗaya. to sai dai daga baya ta rage karfi zuwa guguwar da ta biyo bayan yanayi mai zafi to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin da yake na gabatarwa sai kuma Jule da Gresham wata ta daidaita mana sauki da kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu na Shwa. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.